assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a muna ranar asabar sha uku ga watan ramadan hijira ta da hudu biyu. wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas watan august miladiya ɗaya. muna a cikin birnin sokoto a masallacin abu huraira radiyallahu anhu inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mun san muna a cikin suratul nisa wadda take tana nuna mana hakkin mata da kuma hakkin waɗanda aka masu masu rauni waɗanda ya kamata a tsari a karatunmu na jiya allah ya jawo mu musulmi ya tsoratar da mu kada mu yi kama da yahudawa waɗanda suke kirkiro ƙarya su jingina ga allah yace duk wanda ya haka nan ya kirkiro ƙarya wanda yake mai girma sannan kuma ga ayar da muka kwana ya kiraye mu cewa kada mu yi abin nan kada mu zan kamar su waɗanda an ka ba wani rabo na littahi amma koyo shi ba su hujja ba su hukumci da abin da Allah ya ce sai suna bi ajuti wa tagut to mun yi bayani game da abin da ajuti da tagut abin da an ma'anar su ya ce masu yin haka nan Allah ya la'ane su to daga cikin halayen su ɗin da ya tsoratar da mu da mu aiki da su ga cikin sunanta ya ce am lahum nasibun min al-mulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقال آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً to Allah kuma kiran mu ga kiran da ya na farko ce ya kuɗa kun kai imani kada ku yi ayyukan da Yahudawa ke yi daga cikin su mun faɗi cewa halayen su ruwa kuma har mun bayani game da mummun abin nan abin nan abubuwan da ba su da kyawu na game da halayen masu ruwa Allah ya ce am lahum nasibun ko su suna da wani yanke na rabo ne min mulki na mulki wato ko kuma an yanka wani rabo na mulki an ba su Ah, fa'izan la yutuna nasa nakira yanzu har saboda haka nan ba su iya ba kowa naqir naqir abin da an naqir abin wanda yake dan kadan wato ah, abin nan wanda yake bai ta haka karya ba shine naqir kuma a ce abin nan gundun da binu haka ko wani ya kwaya ta ta abu wanda yake dan kadan nan to nan malamai na cewa da yace amlahum amnan ya ce al istifhamu nan ana nuhin lil inkar don haka nan abinda an ma'ana kenan laisa lahum nasibun min al su yahudawa da ke yin ruwa ko kuma waɗanda ke biya hanyar yahudawa kamar da mun kai bayani jiya game da halin ruwa ya ce musu ko suna da wani rabo na mulki ne shi an ma'ana am lahum nasibun min al ko suna da wani yanki na mulki fa izan to sa'an nan la yatuna nasu naqir har ba su iya ba mutun naqir wato kenan suna da wani yanki na mulki wanda ke ga hannunsu har suna ganin bai cincimta wane samu wani abu ba ashe ga ma'ana kenan ana musu ana kutsuwarsu ne ga irin halin su na ruwa da kuma musulmin da ke iya koyi da su a wajen ruwa nan an kuce su to ko kuma shina yi wannan da yace amlahum nasibun min al-mulk wato ita a ce fa'u din nan ta zama fa'u ce ta sababiyya wato sharɗin ta wanda ke mahazuf ko kuma ai ma'ana in ju'ila lahum nasibun har in mun sanya musu wani rabo na mulki ko kuma na rabo na arziki to sai su zan su hana ma mutane wato su zan suna suna rowa fa izan la yu'duna naqiran ba su iya ba kowa naqir saboda tsananin rowa su da tsananin hasar da su wato kenan da yahudawa da mutane marowata da ke koyi da yahudawa nan Allah ya kuce su a wannan aya cewa suna da wani yanki ne na mulki irin na Allah har suna kyamar su ga wani ya samu wata fadala sai su ko kuma su mun ka ba mulki da ya kamata su raba su ce a ba wannan wane kaza wane ka a ba shi kaza to duk ko guda nan babu domin na istibham ta inkari ce wato ma'ana babu wanda adda wani rabo na mulki ga hannunsa bale ya ce ga abin da ya kamata a ba wane ga abin da ya kamata ka a ba wane sannan ko kuma wani bai cancanci ya samu abu kaza ba wani ya cancanci ya samu abu kaza ba wanda adda wannan iko yan ba Allah ba amma ya dunan nasa ko kuma suna hasada mutane ne domin galibi mai hasada shi ke jin ciwon wani ya samu wani abu shi amma an amma ya dunan ita ma am kamar idan ya wata ce mun kafa ya anan wato kenan bal ya dunan nasa marowaci ko kuma su yahudawa ba abin da ya kai su ga rowan nan illa hasada ashe kenan hasada mummunan abu ce hali ne irin na yahudawa bai kamata ko ku musulmi ku yi hali irin nasu ba don haka nan kada ku zan masu hasada ko kuma kada ku zan masu rowa har rowan nan ta sanya ku zan masu hasada to ita wannan hasada kamar da muka yi bayanin rowa muka ce rowa mummunar ɗabi'a ce ita ma hasada haka nan abinda a hasada wato mutum ya yi burin jaye wani ni'imar wani wanda Allah ya ba ita ce hasada malamai na cewa tana da wuju gwargwadon ɗabi'a ta mutane ita wannan hasadat wani lokaci za a ga wani wanda yake mai hasada yana hasada wani saboda wani girma da allah ya bashi ko dukiya ko wata falala to kuma ya yi gurin jayewar wannan ni'imat ɗaya yake son ya gani wato yana son ya ga wannan ya rasa wannan abin da aka hannunsa wannan bangare ne na hasada ko da bai gurin wani abu illa dai haka nan ita dai ni'imar nan da aka wani ta jaye ko kuma halin nan da aka wani na girma ya zan ya jaye baya da shi to wannan hasada ce nau'in hasada ne sannan akwai wanda yake yana yana jin ciwon wata ni'ima da wani ya samu ko wani girma da wani ya samu amma bai tsaya nan ba bal ya shiga kowace irin hanya ta bagayu ga wanda adda wannan mai ni'imat sai ya bi kowace irin hanya ya ga wannan ni'imat ta jaye da bakinsa da aikinsa shine suka shine mugunya addu'a shine haɗe haɗe abin nan ya ga dai wannan ni'imat ta wannan mutum ta jaye zan baya da ita wannan shi ma bangare ne na hasada to akwai wanda ke ganin abin ni'ima ga wani yana son shi jaye kuma ya bi kowace irin hanya sai wannan abin ya jaye in ya jaye ya komo ga kansa ya kwaton ya same shi shi shi ma wannan bangare ne ita ma na ta hasada to sannan akwai wanda ke ganin wani abu yana jin ciwon wani ya samu abu amma kuma ya kama bakinsa ya yi shu yana son iri ne kam amma ba shi fatan wannan abin ya gushe sannan kuma bai bi kowace irin hanya ba don ya gushe wannan abin ita ma wannan ɗan nau'i ne na hasada amma hasan al-basri yana cewa irin wannan hasada ba ta da komi mai ita ba a rubuta mai zunubi domin yana kokarin ya tunkude ta bai son abin gare ka kam amma bai bi kowace hanya ba ta ya hana mashi don haka nan shi abin nan tashi mai sauƙi ce bisa ga waɗancan da ta gabata to sannan akwai bangare guda na masu hasada su ma wanda yake yana jin ƙaiƙayi yana jin wani abu ta ni'ima ga wanda Allah ya ba ni'imar ko girma ko samu ko wani abu sannan amma ya yi ƙoƙari ƙwarai ya hana mu zuciyarsa bayyana wannan hasadat kuma bai tsaya nan ba sai da ya shiga yana kyautatawa ga wannan wanda yake wa hasadat yana yabonsa yana masa addu'a don da ya ƙoƙari wannan jin da yake ya gushe na abin nan har lokacin da zai canza wannan hasadar ta koma soyayya me amma ta koma soyayya shi wanda yake wa hasadar sai ya ga kamar masoyi ne shi ma sai ya so shi kaga soyayya ta shiga amma akwai dan nau'i kuma na hasada a ciki abinda aga hannunsa kana son ya iri nai don me kai baka samu ba amma kuma dai ka yi kokari ka yaƙi zuciyarka ka yaƙi shedan game da wannan abin to wannan babu komai ga da malamai ke ke bayyanawa sannan akwai wanda ke ganin ni'ima ga wani yana son irin ta amma baya bukatar jaye wata ga mai ita sannan baya kyamar ta zamna ga mai ita to shi wannan ana kiranta algifda kamar da mun kai bayani a cikin bayanin mu da ya wuce cewa wannan ba ta da komi a hadisi manzo Allah na cewa innal mu'mina yaghabidu wal munafiqu yahsudu mumini yana irin wannan eh, wannan abin nan tagabi wato kai gurin ka samu wata falala ko wata ni'ima ko wata girma ta irin wani don kai aikin alheri wannan ita ce gibda ita ma wannan ba ta da komi to sannan daga cikin hitinoni na hasada malamai na cewa abinda ababban musiba hasada wanda hake hasada ba da shi hake faɗa ba ba da shi hake hushi ba da wa hake hushi da Allah da hukuncin Allah don Allah shi ke raba falala shi ke rabawa ya ba wanda yake cikin bayansa ya ba wani samu ko ya ba wani girma ko ya ba wani ɗaukaka amma sai ka ji ciwon don me an ka bashi a shekara wanda adda girman bai ma san kana yi ba don haka hausa ke cewa hasada ga mai rabo taki kana ƙara hasada yana kara ɗaukaka bai ma san kana ƙiyayya da shi ba a kaga don ita wannan mummunar abu ce sannan wannan hasadar da ita ce laifi na farko wanda an ka fara saba ma Allah da ita lokacin da Allah halicci annabi Adam alaihi salam ya ce mala'iku duk su mai sujuda shaidan yana cikin mala'iku duk mala'iku suka yi sujuda gaba ɗai sai shaidan ya ce shi ba zai yi ba dalilin mi saboda na hi shi shi ga gani na kiyasi na ya hi shi don mi ya ce domin da laka an ka halicce shi ni kuma da wuta an ka halicce laka ashe wuta ta hi ta laka kaga wannan kiyasi shi sai tattara ya sami abubuwa guda biyu na ɗaya ya mai girman kai Allah ce yi ya ce a yana ganin ga abin da ya kamata ya yi na ɗaya kenan na biyu ya samu hasada ni'imar da Allah yawa Adam alaihi salam har ya ce a yi mai sujuda kuma ce bayi kaga wannan laihi ne wanda yake mai girma sannan kuma daga cikin mutane wanda ya fara hasada an ce shi shine abin nan ɗayan Adam guda biyu wanda yake wannan hasada ta ɗauke shi har ya kashe ɗan uwansa kuma mu dibi yan uwan yusuf su goma sha ɗaya su haga kai don hasa daga yusuf amma hasa da bata kara mai yusuf komi ba illa ɗaukaka kayan a ɗan lokaci kaɗan sai gashi ya zan duk sun komo ƙasansa don haka na hasa da ba ta ƙara komi ga mutum illa hasara hasara kuma ta duniyar ta lahira domin a hadisi na abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal hasada ina yi muku kashedi ina tsartar da ku daga hasada fa innal hasada haqiqa hasada ya al hasanat yana cin ayyukan ka na kwarai kamata akulu naru hataba kamar wada ita wuta ke cinyewar itace to mu dibi wani abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ya al hasanat ayyukan kwarai take ciwa ko sallah sai wadda kai ya karɓaɓɓa mai kyawu ita hasada ke ba ta ma da kai kotun kurciya ba ta ci azumi sai wanda kai mai ikhlasi sannan shi canye ba karatun qur'ani sai wanda kai da niyya mai kyawu ta bar maka wanda ba kai mai kyawu ba don haka na ashe wannan hadisi mu yi nazarin sa sosai tana canye ayyuka na kwarai ta bar ma ba na kwarai ba don haka nan mu yi kokari mu tsarkake zukatanmu daga hasada sannan akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce wannan ciwo na hasada yana daga cikin cirututtuka waɗanda an ka jarabi mutanen da ke gabanin da ke gabanin mu wato akwai albagada sannan da hasad wal hasad albagada uhushi ko kuma fada kiyayya shi zan yan uwa guda ko kuma yan uwa na musulunci maimakon su zan jiki guda sai su zan kiyayya da hasada ta yawa a cikin su ko kuma yan uwa waɗannan na jini ma uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko kaka guda ko shiya guda ko gari guda za a ga wannan baya son wannan wannan baya son wannan baka san dalili ba kuma to wannan yana daga cikin curuta waɗanda an ka fitini mutanen da ke gabaninmu kuma an fitine mu da ita mu ma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma haka hasada tana cikin abinda an ka jaribi wannan al'umma da ita a ƙawal na a'imma da yawa sun zo waɗanda ke nunawar wato mutum ya ƙoƙari ya tsarkake zukatansa daga hasada akwai wata kisa da ake malamai ke baya su a cikin littattafai cewa wata rana annabi musa alaihi salam yana zuwa wurin miƙati ga ubangijinsa da suke yin magana da shi da allah sai a ƙarƙashin al'arshi sai ya tsinkayi inuwa ta wani mutum sai annabi Musa ya tambayi Allah ya tambayi ubangiji ya ce ya Allah yana wannan mutum da karkashin al'arshi cikin inu al'arshi dab wani mutum ne wani irin girma ne ya kai shi haka ya ce ba ni faɗa ma ko wane ne amma ina faɗa ma ayyukansa ya ce abinda ayyukansa kana la ya hasidun nasa alama atahum min fadli aiki ne guda baya hasada ga mutum duk abin da gani na falalar da Allah ya wa wani baya hasada ta ka ji aiki ne na ɗaya ka san wannan sannan na biyu la ya da dahi ba ya saba ma uwayensa yana mai bibiya ga uwayensa biyu kenan sannan na uku la yamshi bin namimati ba ya tahiya yana watsa an annamimanci yi jita jita ya tadda hitinoni to wannan mutum da kaga inuwa ka tsinkai cikin al'arshi kaga aikinsa da ka na ashe mu ma nan ba annabi Musa ɗaya ba hannu ya kamata mu nazarin wannan magana darajar da ka kai mutum ƙarƙashin al'arshin ubangiji ba karama daraja ba ce kuma ga su ba su da wuya kowa na tsare su hasada kada ka yi saba ma uwaye kada ka yi an mimanci kada ka yi shikenan ka samu waɗannan darajar za ka nan mu ƙudurta wannan daga yanzu in kana jin ƙaiƙayi ni'imar wani da Allah ya wa cikin zuciyarka to kai watsi da ita in ka ji mata ta so ma ka zanya ban wannan mutum ko ka yi mai addu'a kalla ɗan na sa ma ita har ya gaji ya rabu da kai amma in yana sawa kana biya to shikenan sai ya ta tafiya da kai to malamai <clears throat> na cewa kamar imamu hassan dan ali ibn abi talib yana cewa halakun nasu fi salas halakan mutane duka a wannan zamani a zamanin safa tana ga abubuwa guda uku alkibru girman kai daga kai wani wane ne kai wani abu ne kuma wannan girman kai shi ke sanya hasada shi ke haihuwa hasada dan uwan hasada ne kullum tare suke tawaye ne haka nan girman kai nau'i nau'i ne akwai girman kai na kyan gaskiya a faɗa ma gaskiya kai watsi da ita don wanda kake ganin ya faɗa ma ita bai cincimta ya faɗa ma ita ba sannan akwai girman kai na ganin kowa ba kowa ba ne sai kai kila don kana da karatu ko yi karatu ko kana da dukiya ko kana da wani abu na duniya ga hannunka sai haga ma wani bai kamata ya tsaya shi ma magana ba ko kuma wani bai kamata ma ka tsaya ka saurare shi ba wani ya ma sallama ba kama ya amsa wannan girman kai kuma yana da a cikin mutane galibi ma har kar mu ce yan boko wani sun ka zan bokon sun kai kawai ba karatu ba tarbiyya addini a cikin da yawa za ka ga ɗan boko ya zo cikin mota wadda abbabba zana masallacin juma'a shi kaɗai yana sauri kila kusan fara hudu ba amma ya ta wuce mutane da suna masallaci bai tsaya ɗauki ko guda daga cikin su ko guda bai ɗauka don gani kai walakanci na tsaya sa wanda talaka cikin mota ta irin wannan wannan nau'i ne na girman kai wanda ya kamata mu yi kokari mu mu wanke a cikin mu sannan wasu ma girman kansu ya kai su hatta da su ba su tsaya su yi magana da su ɗiyan da Allah sa tarbiyyar tarbiyyar su ƙarƙashin hannunka sai ya zama magana ma baka iya da ɗanka sai dai tsawa sai abin nan shuri sai wane ne matarka haka nan yan uwa haka nan to duk wannan nau'i ne na girman kai shi zan zukatanmu ba mu da wannan a cikinsu sannan na biyu in ji hassan alhirsu kwaɗai dogon kwaɗai kwaɗai babu wanda bai da shi ciyo ne shi ma wanda allah sa cikin zuciya kowa kowa na da ɗan wannan nau'in na kwaɗai amma kada ka yi ƙoƙari ya zan yarin ja zuciyarka ki zan duk al'amarinka na duniya kana ɗauka kowane irin walakanci don kwaɗai kana iya yin komi ka dai samu kullum hannunka kai dai a baka baka da tunani baka da nazari baka da hankali sai dai ka samu kana iya ƙarya kana iya annamimanci komi kai ko tsahi an ka ce kai ka samu kana yi wannan yanayi irin waɗannan abubuwa akwai su da yawa a wannan lokaci namu sannan na uku in ji hasan shine alhasad hasada yaga hasada babban abu ce ba wadda kamata musulmi su yi kokari su tsarkake zukatansu daga gare ta to menene maganin hasada malamai na cewa maganin hasada biyu ne al-ilm wal amal kai ilmi ka san muna abu domin wanda bai san munin abu ba bai jin ko yayi shi da yawa wani zai yi hasadat bai masa abin da hasadar ba don bai santa ba da yawa wani zai girman kai bai sa abin da girman kai ba domin bai karatu ba kuma bai kusantar makaranta bale ya jiya da haka nan hadisi ake cewa ka zan mallami ko ka zan ɗalibi ko ka zan mai tambaya kada ka zan baka cikin waɗannan in yana yiwa ka zan kai amallamin kike karanta suwa kai ka shirya da mutane in ba shi yiwa ka zan ka zan ɗalibi mai zuwa makaranta ya ɗauko karatu in baka iya ka zan tambaya ko me ka gani a duniya to musulunci ya mai matsaya ka tambayi matsaya ta kafin ka san shi to in kai ilimi al'amal sannan kai aiki in ka rike waɗannan insha Allah za ka zuciyarka Allah ya tafiyar da ciwo na hasada a cikinta Allah ya taimake mu tsari to Allah ya ce an mi hasaduna nasa wani amma na kenan bal bari babu wani abu su dai ya hasaduna nasa suna suna hasada mutane alama atahumullahu bisa abinda Allah ya basu min fadlihi na falalatai Allah ya ce faqad atayna ala ibrahim alkitaba su yahuda masu hasada annabi sallallahu alaihi wasallama masu hasada abin na al'umma annabi sosai sun sani fa kad atayna ala ibrahim alkitaba mun ba ibrahim mun ba al ibrahim littahi na an ce an ba al ibrahim littahi domin yahudawa suna kurin cewa su cikin zuri'a ibrahim suke ibrahim da ishaq da yaqub da yusuf sun ce duk abin yan uwanmu ne sun yarda cewa an ba su littahi sun yarda sun ce Allah ya ba su falala to tun da kun yarda Allah ya ba Ibrahimu littahi wal hikima ya ba shi hikima wa atainahu mulkan azima mun ba su mulki wanda an mai girma domin cikin zuri'ar su an samu manya manya masu mulki ga Dawud daga Sulaiman alaihi salam to dan me kuka cewa kuma wannan ni'ima ta Allah ta tsaya ɗaya gare ku Allah bai ba wani wannan kuma har yanzu in ka diba haka Yahuda suke tun asalatan har yanzu don ba Yahude dan ne kai bai kamata a ce wani yana da sisin kobo ba in ba shi ba sannan kuma dukiyar kowa ga yahudi halacci kowa halal ne kai bawan su kake ka nan da rayuwarka in sun kashe mutum na ba ko ba zunubi in sun ci dukiyarka ba zunubi su ɗaya da duniya don su Allah duniya su adda komi to Allah ya ce masu cewa ba a ba annabci to gashi Allah ya ce na ba Ibrahim mun ba ali ibrahim littahi mun ba su hikima shine annabci sannan mun ba shi mulkan azimin mun ba su mulki wanda yake mai girma ashe ba ku ka rabawa ku ce ga wanda kuke son a ba ba a Allah shi ke rabawa kuma duk wanda ya so shi ba falalar shi ba shi wato asalin da yahud da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura an ce annabin karshen zamani zai zo zai hito kuma makka ya hijira kuma madina ya zauna sai suka kwashe kayan su duk inda ba yahudi yake da wanda asham da wanda ina gaba ɗai sai suka kwashe kaya suka taru suka kuma madina suka zamna don jiran annabin ƙarshen zamani ya fito su ga watarsu tun da sun ga gidan gidan abin nan ibrahim gidan yaqubu duk na annabawa suke na aka haihi isma'il eh, ishaqa aka haihi wane ne duk annabawa sun fito gidan su yake su hotar su cikin gidan nan nasu annabin ƙarshen zamani zai fito to sai Allah saba wannan a ka'ida sai ya hito inda ba hu zato nai ya hito gidan Isma'il duk zuri'ar Isma'il ba wanda an kai annabi in ban da shi sai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya za shi yu ga mu da annabawa kaka da kakanni da abin nan a ce ai wani wannan shine asalin hasadat dan me yake hitowa cikin su wannan eh, eh, kaga iyaka wauta annan to Allah ya ce gashi mun ba ali ibrahim littahi kuma mun ba su mulki wanda yake mai girma fa daga cikin su man amana bihi wato ma'ana daga cikin yahudawa man amana bihi akwai wanda ya imani da littafin gada mun ka saukan mu muhammad ko kuma wa fa minhum man amana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da abinda da mun ka saukan mu ibrahim domin dukkan su yahudawan ba gaba ɗaya sun yarda da ibrahim ba ba gaba ɗaya suka yarda da zuriya ibrahim ba zabe suke yi wanda suke so su zaɓa kamar da yan shi'a ke yi ga zuri aliyu na abi talib wanda suke so su zaɓa kaga suna son hasan suna son zuri'a hasan ba son husaini eh, ba son eh, husaini suke so suna son husaini suna son zuri'a husaini ba su son hasan ba su son zuri'a hasan ta suna ce mishi muzillul muminin saboda ɗaya ya sonce mulki ya ba muawiya ba su son sauran ɗiyan aliyu gaba ɗaya baka suna ambaton su muhammadu ibn al-hanafiya su wane ne duk ba ruwansa da su to haka su ma yahuda suke zaɓe suke yi wanda suke so cikin zuri'a su zaɓa wanda ba so su fidda shi to Allah ya ce fa minhum man amana bihi daga cikin su akwai wanda ya imani da shi wa minhum daga cikin su man sadda anhu akwai wanda ya kange da gare shi wato ya da kai nai amma Allah ce kyale su wa kafa bi jahannama sa'ira shi wutar jahannama ta isa ta san shin hida gare su duk wanda ya kauce ma gaskiya to wutar jahannama ta isa kada ka wahala kanka kyale shi jira mai idanu to إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما تو الله يتي وتجهنم تائسا ta zan shin hida gare su Allah ce innal lazina haqiqa waɗannan kafaru sun ha kafirci wato sun kai kafirci bi ayatina da ayoyinmu mun ka saukar da ayoyi sun haƙi imani su sun hakau da kai gare su saufa da sannu nusulihim za mu kone su za mu kone su naran da wuta wato za mu sanya su a cikin wuta kai dai kyale su zura musu idanu duk wanda ya kafirce ma mu to za mu kone shi da wuta wutan nan kuma za mu sanya shi a cikin ta. za mu sanya shi a cikin wutan nan kullama na da jaddulu da hum ko fatunsu na jikinsu sun kane na Allah ya ce um, da hum juludan ghairaha sai mu hurhura musu wasu fatu da ba wannan ba Allah ya ce mu yi musu haka nan li yazuqul azaba don su dandane azaba inna Allah kana azizan hakim hakika Allah mabuwayi ne kuma hakiman na mai hikima ga aikinsa to nan da Allah ya ce kullama na da jajjulu da wasu malamai na cewa abin da ajjulu da nan wato tufahin da ake sanya musu a cikin wuta kamar wanda Allah ce wata aya sarabiluhum min qidirin wato tufahin yan wuta kidirin ne wato kamar a ce kwalta irin tufahin kwalta za a yi musu to wannan tawili ne wanda Allah yake da ikon ya sanya musu tufahi na wuta haka yake da ikon ya sanya tufatar su ko yaushe wutar ta tana ci fatan na koma na koma abin nan sabuwa wato wuta gida ne na azaba wanda Allah ya yi kuma bai taba tattalin wata azaba irin ta wuta ba kuma ko laifi a cikin wuta za a sanya shi ba a cewa ga inda za a wani azaba ba wutan nan ba kamar da kai cewa sharafai ba a musu azaba da wuta sai dai da ruwa wannan ba gaskiya bane duk wanda za a wa azaba a cikin wuta za a sanya shi sannan kuma jikin jikin dan wuta ba za a bar shi ya zan dan irin wannan jiki ba dan karami wanda ka san baka shiga aljanna da wannan jiki dan karami sai an sai an mai da kai irin abin nan kamu zira'i 60 irin na annabi Adamu alaihi salam to haka ma ita wuta ma wuta sai an hura jikin mutum ya ya girma sosai a wani hadisi ana cewa hauren dan wuta hauren sa ya girma dutsen uhud ashe kaga jikin mai girma ne sosai to wannan fata tana ninewa da zafin wuta Allah na kuma canza su riwayoyi da yawa sun zo sai dukkan su ne masu rauni ne riwayoyin kamar mu'az yana cewa a cikin sa'a guda sa'a guda wuta na canye jikin dan adam ɗaya eh, wanda dan wuta sau ɗari wato cikin sa'a guda za ta ƙone sau ɗari tana kona ta ana kuma canza wannan fatar ga wata riwaya ta umar bin khattab radiyallahu an yace shi ma ya ji wannan ga annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ana canza fata dan wuta cikin sa'a guda sau ɗari wasu kuma na cewa kamar ga riwaya ka'ab wato sau ɗari da ishirin abdullahi ibn mas'udin ya ce kaburin fata dan wuta kaburin fata ta yi kamu zira'i arba'in da biyu zira'i zira'i arba'in da biyu shi a kabrin haka ta wata. da haka nan wannan da Allah ya ce kullama na da jaddulu da ko shi fatunsu da ake babbaka sun ka na sun ka ƙone baddalna hum julu da gaira sai mu canza musu wasu fatu da ba wannan wato kenan ba su ƙonewa gaba ɗaya su mutu su huta tana canye su fatun na komawa haka na har ila abadal abad ba za a fidda su ba Allah ya ce mai musu wannan ya liya yazuqul azaba da su dandane azaba inna Allah ka Allah kana azizan ya zamo mabuwayi hakiman mai hikima komai Allah ya yi to akwai hikima gare shi sannan kuma ga intikamin sa aziz ne in ya kama ba a kuce masa to mun ji sakamakon waɗannan ga sakamakon nan ta yaso kuma na amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات وندخلهم ظلا ظليلا to bayan Allah ya faɗi sakamakon waɗanda za a ƙonewa wuta waɗanda sun ka saba sai an ka faɗi sakamakon kuma waɗanda za a ba su kuma ni'ima waɗanda ba su saba ba Allah ya ce wallazi na amanu amma waɗanda sun kai imani wa amilu salihati sun kai aiki wanda yake mai kyawu to su kam sanu da jannatin za mu shigar da su waɗansu irin gonaki waɗansu irin aljannoni fadammu da jarimin ta hata al'anhar wadda ƙoramu suna gudana ƙarƙashin waɗannan gonakin khalidi na fiha abada suna waɗanda an haƙaddarta dawwama a cikinsu abadan har abada ba wannan ɗaya ba lahun fiha azwajun a cikinta suna da matattaki mudahharatu waɗanda an masu sarki domin duk abin da ɗan adam ke so na ni'ima babu kamar mata to cikin ni'imomin nan akwai mata mudahharatu waɗanda an masu sarki wani dukkan kuma na shigar da su zillan inuwa zalilan wadda an mai kauri da'ima wato ina wadda da'ima ba ta gushewa nan da Allah ya ce lahum fiha azwajun mudahharatun wato mata masu tsarki waɗanda a tsarkaka duk abin da ka sani na kazanta ba ya samu su wato irin kazance kazancen mata ba su haihuwa bale su yi jini ba su haila bale su yi kazanta duk abin da ka sani ana yi na kazanta ba su ga wata ayoyi Allah yana ce ya sifanta waɗannan matan kamar inda yake cewa fihin na kasiratu tarf lamin in sun insun kamuhin walaja a cikin aljanna akwai kasiratu tarf menene kasiratu tarf mata waɗanda ba su ganin kowa sai su? nan mace ta duniya duk hadda da mata mai kyawu ko wace tana taka da kafa kafa ko wani ya gani ko kanta ga wani ba ka son ta ga wani ta ga shawarsa ba ka son wani ya ganta shi ma ga shawarta to matan aljanna qasiratu karfi ne ganin su ba su ganin kowa sai mazan su Allah ya ta ta ganin su ba su ganin kowa in ba mazan nan nasu ba sannan Allah ya ce lam in sun qablahum wala jan da dai da dai mutum ko aljani bai shahe su ba ko taba bai yi ba bale ya shahe su nan kana armin mace ta armi wani bayan ya mutu ka arme ta ashe kaga wani ya shahe ta gabanin ta ko ba haka ba ko kuma kuna tare karbar ta wani ya ya arme ta kaga wani ya ya heta to matan aljanna ba ka tunanin ka rabshe ta ba ka tunanin ta yi laihi ta heta ba ka tunanin ka mutu wani ya arma shi amma anan dame da na in sun qablahun wala jiya a wani wuri Allah ya ce musu ka annahunnal yaqut wal marjan ka ce su matan aljanna ya kutu ne lu'ulu'u demon wanda kakka demon haka jikinsu yake wato haka jikinsu yake annabi sallallahu alaihi wasallam gani hadisi yana cewa tahin tahin dan aljanna kuro tahin mace aljanna in an ka miko shi duniya maza sun ha ni ya isa fitina ai ta faɗa ni za ta buwa wannan yake ni ka tahi kurum bale jikin gaba ɗaya ya hito sannan kuma Allah ya sanya su dukkan su urban ne a taraba wato tsara ne ba a wannan mace tsohuwa wannan mummuna wannan a'a Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'an ja'alna hunna abkara urban a taraba dukkan su urban ne budare ne kuma a taraba yan tsara guda don an sanya su haka nan don kada ka ga matarka eh, abin nan tsohuwa ka tsinkai ta wani ka yi shawa to duk wadda matan abubakar suke budare haka matan muhammad suke budare haka matan isa suke haka matan yunusu duk ba wanda zai gani matan wani da ce nikan kyauta da na samu irin matan wani to dukkan su urban ne a taraba duk yan tsara guda ne sannan kuma zaman su budaren nan ba wai da shekaru ko wani abu ba a'a ko yaushe budurwa ce ko yaushe ka zo gare ta za ka iske ta budurwa ba ka zuwa yau ka ganta budurwa jibi in ka tage da shi budurwa ba a ko shi budare ne urban ne a tarabu don haka nan duk wanda zai bida abu ya bida waɗannan duk ibada kada komi ka yi ta don samun waɗannan ka bauta ma Allah haufan wa tsama'an kana mai tsoron wutan nan da muka faɗa kana mai kwaɗayin aljannan nan da aka ce akwai ta Allah ya tattalin ta ya sanya ta abin nan matabbata ga muminai to sannan ya ce wani da kuma mu shigar da su su wanda sun kai imani zillan wata irin inuwa zalilan wadda an mai kauri wato inuwa take mai kauri wannan inuwa ta ta lafira inuwa ce ta itacen aljanna kuma inuwa ce ta abin da gidajen aljanna to wani zai mamaki ya ce ranar lahira an ce babu abin nan babu rana babu wata ya za a yi inuwa tunda an ce babu rana ko babu wata babu wata a kaga kenan kana ganin kan babu inuwa to rashin rana da rashin wata duk bai hana a samu inuwa domin rashin rana shine inuwa don yanzu akwai rana ta kone ka za ka gudu ka shiga inda ba inda rana ba ta kai ko ba haka ba to wannan inuwa kuma Allah ya sifanta ta a cikin alkur'ani wurare da yawa wani wuri ya kire ta da'ima inda ke cewa a ukuluha da'imun wa zilaluha waton abincin aljanna da'imi ne bai gushewa hakanan inuwarta da'ima ce ba ta gushewa domin sai akwai rana sannan za ta hito ta rufe inuwa to babu rana babu wata a cikin aljanna wani wuri ya ambace ta mamdud innal muttaqina fi eh, abin wa zillin mamdud waton inuwa wadda an miƙaƙƙa ba ta jayewa rana ba ta ce ta jaye kuma babu cissawa balle ka ce nan yahudi rana na shigowa aljanna babu wannan wani wuri Allah ya kiraye ya kiraye su da inuwoyi masu yawa innal muttaqina fi zilalin wa uyunin a cikin inuwoyi aga duk wannan ni'ima ne amma da aka zo wajen yan abin nan yan wuta sai aka sifanta inuwarsu ba zillin bace Allah ya ce mata abin nan inda ke ce musu in talaqu fiku ila zillin zai talasa shu'ab wato inuwa wadda an mai dan abin nan zillali shi kawai rehe uku wato inuwa wadda bata yalwanta ba ita ce ta yan wuta amma yan aljanna inuwar su da'ima ce ba ta jayewa to mu yi kokari mu yi aiki don mu samu wannan inuwa ko mu samu mata waɗanda an ma sarki to ci gaba inna Allah إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن to mun san wannan sura tana nuna wa tsarewa hakkin mata da masu rauni masu kama da su to bayan an yi wannan abin nan bayani sai Allah komo ga abin da sura ke karantar suwa ya ce inna Allah ku sani hakika Allah ya amurkum yana horon ku ya ku musulmi an to addul amana ku ba da amanonin da an ka ba su ga hannunku ila ahli ha zuwa ga masu ita duk amanar da an ka ba ko da magana amana ta magana ce to ka faɗi ta wadda an ka faɗi ta kada ka ƙara kuma kada ka rage kowace irin malamai na cewa wannan aya ta yi magana hasatan ga shugabanni domin su Allah ya sanya amanonin mutane al'umma ga hannuwansu to ba su ɗaya ba hatta da mata waɗanda ke da mata Allah ya sanya amanonin mata nan ga hannuwanku in yaya Allah ya baka Allah ya sanya amanan ya'yan nan ga hannunka amma na shugabanni ya yi girma kuma ya yi haɗari domin karkacewa shugaba karkacewa al'umma ne gaba daya bacewa shugaba bacewa al'umma ne gaba daya Zalumcin shugaba zai shahi dukkan mutane sabani idan mutum zalunci kan iyalin gidansa su dai zalumta. amma shugaba in ya zalumci to shi kenan yau an ka ce ga shugaba barawo ya sace miliyan guda babuwar za a yi hana a yi sata cikin na ƙasa sai hana musata Allah ba ya bari ko ya yi doka dokan nan ba ta aiki amma da ya zan shi ba barawo ba bai sata yana adalci to da za a ga mutane suna adalai ko satar za a yi sai an yi rufa rufa an yi dubaru da kyan a da kuma kaɗan don haka in kai shugaba ya adalci sai Allah ya sanya tsoro mabiya a sanya tsoronsa a cikin mabiya a sanya ganin girmansa a sanya kimarsa amma matukar shugaba a zalimi ne bai adalci to Allah bai sanya tsoro da ganin da kima ta ga idanun mutane za ka ganin shugabanci a wannan lokaci ya zan abu abin wato abin nan kamar kamar abin da aka ramma babu girma mutane ba su ganin girman shugabanni alhali ku aƙida ta musulunci aƙidan ahlus sunna ganin girman shugaba matuƙa mabiya ba su ganin girman shugaba to sun roshi ba ba su da wata kima to galibi shugabannin nan suke jawo a garashin girman su su ba su tsare amana tun daga ba da mukamai ba su ba su suka cancanta don haka wannan ƙasa ya kuka ba mun zan kwanzon shugaba zai zama kurun don ya unhwani kai nai, ya unhwani wanda yake so fakat ka Allah to waɗannan musibu matukar ba son ba barin su mun kai ba to ba mu barin samun hitinoni a koyaushe ba mu ba shugabanni ba a ganin girman su koyaushe matukar wannan abai bai canza ba to an yi riwaya ga ali ibn abi Talib da zaid ibn aslam da shahar ibn haushab sun ce wannan aya tana magana ga wulatul musulmi shugabannin musulmi don wanda aka jibinta ta wani aiki na musulmi to ya yi kokari ya bada amana nan ya tsare amana ya tsare gaskiya to Allah ya ce ku bada amana ila ahliha ga mutanenta wa iza hakamtum kuma idan za ku yi hukunci bayanan na tsakanin mutane an ta haka mobil adali kuma ku yi hukunci da adalci idan mutum biyu suka yi laifi wannan masoyinka ne wannan makiyanka ne ya zama makiyanka adda gaskiya masoyinka adda laifi to ka ba makiyanka gaskiya ka ba masoyanka rashin gaskiya shine adalci ka taimaki wanda an makiyanka shine adalci yanzu misali kamar ayyama ciyaman na lokal gamman kana da yan uwa masoya kana da wanda bai bi ka ba makiyanka ne ka sani aka kawo abin rabo ka raba daidai ka ɗibi rabon nan ka ba makiyanka to ka yi adalci amma in ka ɗiba ka ba masoyanka ka adalci kenan ka yi ba domin ko dore kana iya yin haka nan to don haka adalci yana da kyawu kuma adalci shi zai tsare shi zai tsare hukuma matukan babu adalci hukuma ba ta tsaruwa duk yadda an ka so a tsare ta ba ta tsaruwa da haka muna kira ga shugabanni su yi kokari su kwatanta adalci kada shi zan wato bambanci na siyasa ko bambanci na fati ko bambanci na wani abu daban ya shiga tsakanin ku matukar ka zan shugaba to duk wanda hake shugabanci kasan ka naka ne da wanda ya yi fatin ka da wanda bai yi ba duk ɗin suke wanda za ka ɗiba ka ɗan fatin ka ɗibi ka ba da fatin ka ba kada ka nuna bambanci in ka yi wannan za ka ga Allah ba ka sakamako nan duniya mai kyawu ka gama lahiya mutane sun ga girman ka sun ga farjinin ka kuma ka tafi lahira Allah ya ba ka lada mai girma sun ya ka aljanna amma idan ka ce a sai wanda ɗaya kaka so ka taimako to kana cikin matsala da wuya ka gama lahiya kuma duk wanda kai kokarin tangale baraka ka gama lahiya ba ka gama lahiya domin Allah ka saba ba mutane ka saba ma ba kuma galibi in baka yi anniya ba waɗanda kake ganin naka na ne Allah zai jarabe ka domin ba mutane arziki ko wadata su ko ba su wani abu bai sa ka sai zukatansu Allah ya ce walau an faƙata ma fil jami'an ma allabta baina qulubihim duk abin da a cikin ƙasa ka ciyar da shi ga mutane ba ya sanya zukatansu ka saye su haka na adalci shi zai sanyawar ka saya mutane wato Allah ya hore ku za a kamtum idan za ku yi hukunci bai za a tsakanin mutane an ta haka muku yi hukumci bil adala da adalci inna Allah ya ya'zukum ku sani haƙiƙa Allah ma dallan da abin da yake muku wa'azi a kansa inna Allah haƙiƙa Allah kana ya zamo sami'an mai ji ne basira kuma mai gani ne yana jan abin da kuke yi kuma yana gani abin da kuke yi don haka nan ku yi aikin da zai sanya ku samu tsira ga lalata to ci gaba babban magana su ce wannan aya tana magana ga shugabanni da kuma malamai don mu saurare ta Allah ya ce ya ayyu hallazi na amanu ya ku waɗanda kun kai imani adi'ullah wa Allah da wa adi'ur rasul wa manzon Allah da sallallahu alaihi wa wa ulul amri minkum da ma'abota al'amurra daga cikin ku su ne shugabanni ko kuma su ne malamai wannan bangare na aya ya haɗa dukkan wanda ya yi imani duk wanda ya ce ya yi imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wa Allah da'a shi wa manzon Allah da'a don Allah ya ce na adi'ullah wa adi'ur rasul domin wa Allah da'a wa manzon Allah da'a in kan wa Allah da'a ba kai manzon Allah ba kai komi ba kun gane ko don haka sai ka hada wa Allah da'a da wa manzon Allah da'a da'a manzon Allah da'a Allah ce don haka wata Allah yake cewa wata aya Allahu a haƙƙo an yardu Allah da manzonsa wannan magana ko cikin ahadari akwai ta wa a haƙƙo an yardu Allah da manzon Allah su sun har an ce a haƙƙo an yardu an kai dalilin guda ba a ce a haƙƙo an yardu ba domin domin wa da'a Allah da da'a manzon Allah duk abu guda ce ba bambanci a baka cewa Allah daban manzo Allah daban to wannan bangare kenan na sauran mabiya kamar mu kenan mu wa Allah da'a mu wa manzo Allah da'a sannan wa ulul amri minkum wa abin nan ulul amri shugabanni daga cikin ku su da'a ku yi sauraren abin za su faɗa mu wannan shine bangare fa in tana za'atum hi shay'in idan kuna jayayya wani abu komi na na Allah ya ce fi shay'in ga komi shay'in na kirani ya haɗa komi babba ko karami duk abin da kuke jayayya nan to amma wannan bangare na aya na ce fa in tana za'atu ba ku talakawa ba shugabanni da masu da malamai idan shugabanni na jayayya wani abu ko kuma malamai suna jayayya wani abu ana son a gane gaskiya to faru duhu ilallahi wa rasul kuma da shi ga Allah da manzon Allah mun gane wannan ba a nan ba a buɗe a ce kowane mutum ba yana da iko ya zai ya bi Allah ya bin nan ya ce ga da Allah ya ce ga da manzo Allah ce a sai wanda ya sani don haka nan ulul amri su mai da al'amarin su ga Allah su mai da al'amarin su ga manzo Allah sannan idan wani abu ya haddace cikin suna jayayyen mulki ko jayayyen wata sarauta ko jayayyen wani abu to a mai sai ga Allah da manzon Allah nan za a samu warkewa na fi shay'in wato min umuruddin na al'amuran addini duka to al'amuran duniya fa za a ga akwai al'amuran duniya waɗanda yake sababbi ne suka zo to su kuma ya za a yi da su kila babu su a cikin alkur'ani ko nasin hadisi shi ma faru duhu ila Allah wa rasuli domin imam shafi'i ya ce babu wani abu wanda ya samu musulmi kwace a cikin qur'ani da sunna annabi akwai dalili mai nuna shi sai malamai su zamna su bincike qur'ani su bincike sunnan annabi suwa wannan abin matsaya kun ga ashe koyo shi son haka jama'a musulmi su san abu guda kada su san sun ware wannan yabi wannan wannan yabi wannan wannan yabi wannan wannan ba da kyau don haka nan koyo shi abu ya taho to akwai ga Allah da manzon Allah farduhu ila Allah wa rasulihi wata aya Allah na cewa man yudi ar rasul faqad ata Allah wanda duk yawa manzon Allah da'a to yawa Allah ga don haka nan nan amma wata aya nan gaba za ta zo Allah ya yi rantsuwar cewa ba mutane ba za su zama masu imani ba sai sun hukumta annabi sallallahu alaihi wasallama ga dukkan al'amuransu kuma wannan al'amari komi zamansa karami babu farilla babu mustahabi duk abin da za ka yi ce ya Allah ya ce ya manzo Allah ya ce wai daga cikin a'imma ibn sirin ya iske wani yana ta sallah bayan abin nan gabanin sallar la'asar Ya da a biyu yi ya sallama ya koma tashi ya sallama ya koma tashi ya sallama su ce maka bari wannan kasar saba abin nan ba a sallah bayan sallar la'asar gabanin la'asar yi da a biyu ya ce ah, to don na yi sallah Allah ne mai azaba don na yi sallah ya ce a Allah ba shi ma azaba don ka yi sallah amma ne ma azaba don ka saba mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi a biyu yi kai ka tashi kai ka raka'a babu ya ka ko ce kai kadibi inda a 'yan masu hakai sallah ce wannan amma ka wuce iyaka wadda annabi ya kaya bid'a to ina wanda ya kirkiro ibadar da Allah bai ce ba manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba shi wannan yana akwai bid'a wuce bid'a ma ya wuce bid'a don haka suka cewa yin ta kafirci ne kirkiro abin da Allah bai bana bid'a ka kallafa shi kafirci domin Allah ya ce alayhi akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina alayhi akmaltu lakum dinakum da ita musu malamai ke hujja kwazo da wata ibada wadda Allah bai ce ba manzon Allah bai yi ba ba an so ga sahabbai ba kafirin don wannan yana da haɗari musan shi wasu na ƙirƙirar ibada sai mata ai wannan mustahabbi ce to da mustahabi da farilla duk na Allah ne ana jahilci a ce farilla ta Allah sunna ta manzon Allah mustahabi ta mai, mallami bai da mustahabi farilla ta Allah ce sunna ta Allah ce mustahabi na Allah ne mallami bai da mustahabi, mallami bai kirkirowa bai ɗaya yake shi ma in ya kauce ku bar shi kada ku bi shi to faraduhu ila Allah kuma da shi ga Allah war rasul da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan shine hanya ta tsira gare ku haka kun tsira Allah ya ce in kuntum tu'minuna in ya zan dai kun yi imani da Allah wal yawmal akhir kuma kun yi imani da lahira in dai kun yarda Allah kun yi imani da shi kuma kun yi imani cewa za ku tashi ranar alkiyama ai muku hisabi to kada ku bi kowa sai Allah sai manzon Allah kada ku yi ibada kowa sai ta Allah sai ta Allah kada kuwa kowa da'a ga saba ma Allah in ya saba manzon Allah saba ma Allah kada ku mai da'a Allah ce zalika wannan mayasuwa da za ku yi khairun tahi alheri gare ku wa ahsana ta'wila kuma tahi kyawo ga makoma nan tawil marji ne ba tawili ba marji a makoma qur'ani duk inda yazo da magana tawil yana nufin makoma wato a hasana wila ita an mahi kyawu ga makoma ai marji'a ko kuma aqiba ta ita ce akiba da an mai kyawu in kun kai haka nan to kun tsira amma idan ba ku yi ba to kun kada ku cikin halaka الذين يزعمون ce fara duhu ila Allah wa rasulihi ba to duk wanda an kai kiran wasu ba su tahowa gashi na Allah ya ce alam tara baka dibe kai mai karatu illa allazina zuwa ga waɗannan yasamu daga cewa wa annahum cewa su amanu sun yi imani ma unzila ilayka ga abinda mun ka sauka zuwa gare ka ai mun yi imani da Muhammadu mun da Qur'anin da an ka saukan mai Allah ya ce wa ma unzila min qablaka abinda mun ka sauka gabaninka amma yuriduna sai suna nuhin ko shi an ya haka bu ila tabut su kai hukuncin su zuwa ga tabut duk abinda ake bauta da ba Allah ba shine tabut duk hukuncin da za a yi in ba cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce hukuncin tabut ne a ce ku zo ga Allah ku ce a'a mu yanda tabut to kada ku yi wannan alhali Allah ya ce wa kad umiru alhali an hore su an ya kafaru bi su kafirce ma tabut wa yuridu shaytan shaytan yana nufin an yudillahum ya badda su dalalan ba'ida bacewa mai nisa da duk wanda zai bar Allah ya bar manzon Allah to ya bace bacewa wanda an mai nisa Mi amma na bacewa mai nisa anan mi amma ana ta dala dalalan ba'idan waton bacewa mustamirran ilal maut zai da goge cikin batati har ya kai mutuwa ta iske shi shiga wuta wa iza qila lahu وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا yanzu dai an ce ku zo ga Allah ku zo ga manzon Allah sai su ce a'a mu dai muna muna nan bai ga dagut Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alu ku taho ila ma anzalallahu bisa ga abin da Allah ya saukar ku zo duk musulmi muke wannan ita ce hanya ta walwace ta walwalewa jayayya kai musulmi ne ni musulmi ne mai da da musulunci mai da qur'ani mai sunan sallallahu alaihi wasallam to ku zo abinda abban bancin mu walwale tsakanin mu ba ya ka nan ba to ku tsirce wa ila rasul zuwa ga manzon Allah ra'aytal munafiqin sai ga an munafukai a cikin su ya sadduna anan ka sadula suna kangewa suna kawai da kai da gare ka kangewa duk inda aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce kamar dabbobi kamar an kore su sai ta gudu amma da an ce wane ya ce wane sai ka sun taho in gaskiya gare su gaskiyar nan ba su rikon sai ta daidai in sai ta daidai da abin suke so sai Allah ya ce wane ya ce sannan manzo Allah ya ce wato sun karɓi maganar manzo Allah don ta dace da ra'ayin da suke so amma idan ba ta dace da ra'ayin suke so ba ah, ko Allah ya ce manzo Allah ce ba su waɗannan su ne munafukai duk wanda zaka cewa ta mu tsaya inda Allah da manzon Allah ya sheka da gudu munafuki ne tun duniya kaga munafuki Allah ya ce fa fa to ta yaya ya halin su zai zamo sabar asabatuhum musibatan idan musiba ta same su bai ma kaddamar aidihim bisa ga da hannan su ke aikatawa duk wanda ke ce aka ce ma Allah ya ce manzo Allah ya ce ya gudu to zai samu musiba in duniya in lahira ko kuma duk gaba daya don haka nan nan wajibi ne musan tauhidul mutaba'a mutaba'a bi annabi sallallahu alaihi wasallam kamalu taslim lir rasul sallallahu alaihi wasallam mutukan mutum bai da wannan to bai da bai da tauhidi mai kyau wato bai ma kaddamar aidihi bisa ga abin da hannayen sun ka aikata sun masannan ja uku su zo maka ya halifu na suna rantsuwa billahi da Allah in wani abu ya samu na musiba ce ai wallahi mu musulmi muke wallahi muna son annabi wallahi muna biyan annabi in sun gwata musiba amma in ba musiba ba rasu da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ce in aranna ba mu nufin komi illa ihsanan face kyautatawa wa tawfiqan da abin da tawfiq dacewa da abin da annabi ya ce Allah ya ce ula'ika waɗannan masu irin wannan hali Allah ya ce ya' lazina Lahu? ko waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na ciwo da munafuci fa'arid adhum kawai da kai da gare su ya manzo Allah wa izhum kai musu wa'azi tunatar da su abin suke yi ba daidai bane wa kullahu kuma ka ce gare su hi an kusihim a cikin kanu su kaulan zance ga wanda yake mai abin na isasshe wato kai musu wa'azi ko kuma ka kwaba ba gare su domin in kai wa'azin an haƙi ba ba ba faɗi ƙarairayen su aka aibanta su kowa a san munafukan a gane su shine nan kaulan ga zance wanda aka isasshe to anan karatun mu ya tsaya na yau sai kuma gobe da Allah ya so Allah shi karɓi abin da muka faɗa daidai هذا ممكن تشكر على اشياء جميله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله.